a ce ya ƙara ma minti ɗaya wani abokina da ya zauna a latin of america yana bani labari ya ce wani abu ya ba shi mamaki wanda shi ne canja mat ɗabi'u ya ce kaga dai ku malamai kun daɗe kuna wa'azi ya ce duk wa'azinku bai mun tasiri ba sai da na je na ga practical a cikin turawa da na ɗauka da zafi ya zai gaya mai rayuwar bature ce ta canja shi bayan mu muna gaya ma ƙur'ani ya ce ka saurara tukun na ka je ya ce wata rana muna tafiya da abokina bangaren brazil latin of america ya ce kawai sai su 'yan sojoji 'yan sanda suka zo suka buɗe spika a mota suna cewa akwai wanda ya laifi ko wanda yake ɗauke da kayan laifi ya ce wannan abokin nawa sai kawai ya miƙe zai je sai na riƙe hannunsa sai ce a zai je ya ce kana da kayan laifi ne ya ce eh wiwi guda biyu nake ɗauke da ita ma na ina da guda biyu kuma ɗaya aka bani haƙƙin mallaka in sha in na ɗauki biyu na zama dila kenan bari in je sai dan Najeriya nan sai yake jansa karkaje ka tona kanka asiri su kama ka shi kuma yana fusgewa yana sai na je dan Najeriya yana karkaje shi kuma wancan arna yana sai na tafi ya fusge ya je aka kama shi suka rike shi haka suka yi satin ɗinsa suka ɗauko laifin gwiwun guda ɗaya suka mayar masa da ɗayansa suka bi akawun ɗinsa suka zare tax ɗin da za su yi suka sake shi suka ce kanka ƙara ya ce to ya ce yana dawowa sai na mai magana sai ya kula ni kawai sai ya hau gaba da ni sai ya tafiyarsa ya ce ran nan sai na je na same shi na ce masa wai ya ka shiga gaba da ni sai ce masa ai kana neman ɗora ne akan mummunar ɗabi'a ka da wacce nake da ita ta ishe ni ya ce yaya na yi laifi kuma za ka ce in ce ban yi ba ko haka kuke a ƙasar ku ya ce sai na gane ashe mu mun daɗe muna rayuwa a cikin bala'i a najeriya ya ce wallahi sai da na ba shi haƙuri na ce ba zan sake yin haka ba sannan kimata ta dawo cikin zuciyarsa ya ce kuma daga yau yana gargaɗi na kan na ƙara mai haka in dai ba zan taimake shi akan ya daidai ba kan na sake masa wannan ya ce makocina abu na biyu da ya ɗaure min ka ya ce makocina yana zuwa wani kamfani ya aiki ni kuma sai na wuce kamfanin a motata nake zuwa makaranta ya ce sai na ce ina so zan dinga ɗaukan ka a motata ina kai ka kamfani in na taso sai yanzu wani ɗauke ka sai mu dawo sai ce to amma kamfani sun bani kuɗin transport money yanzu abin da zamu yi da kai bari in ɗauki wannan transport money din na baka kai ka dinga amfani da shi tun da sun riga sun fitar mu a mazauna haƙi sai ce a shi ba zai karaba ba ai kai makocina ne sai ce a'a karka ya kai ce to shikenan da dai kana so mu dinga tafiya tare muna hirar mu ni kuma wannan kuɗin ba zan iya cinsa ba sai dai yanzu mu tafi da kai sai na je na yi signing a kamfani cewa kar su ƙara samun wannan kuɗin sai ranar da ka daina ɗauka na sai su ci gaba da bani ya yi shiru ya ce kuwa ga kuke ce to ai ban yi haka ba ba zan iya cin kuɗin ba hankali na ba zai kwanta ba wannan fa'ar ne ne wannan ba musulmi ba ya ce mu 'yan najeriya ƙasar muna da wani abu idan muna so mu sa kod mai tsada sai mu cire dala dubu biyu dala dubu uku dala dubu biyar mu je kamfani mu ce a ba mu kamfanin kod ya ce idan muka je sai a ba mu kod mai tsada sai mu sa ya ce saboda tana da sati ɗaya a hannunka in ta wuce sati bata in ka kai sati ta yi ma ba dawo da ita za su baka ya ce kai kuma kawai so kake ka je kai wani taro kai karyarka Dan Najeriya ya ce da mun je sai mu samu wata estika sai mu rufe wajen kwalar da mun je muka saka muka yi bikinmu muka more yace ce sai mu dawo sai mu cire stika sai mu dawo sai mu ce wannan rigar fa ba ta yi mana ba ya ce sai bature ya ja ka wannan layi sai ya ce maka ka gani wannan ta yi ma ya canja ma wannan idan ya ga duk ba ta yi ma ba sai ce to ga kuɗinka ka yi haƙuri muna rarrashin ka mun ɓata ma lokaci kuma mun rike kuɗinka a gurin mu amma ka je duk lokacin da latest one ta fito za mu yi ma waya ka zo ka duba ko da wacce ta yi maka ya ce wallahi abin da ya bashi mamaki yaro da babban zaka wuce sai ce ma hai ya ce na zo wucewa wata kyakkyawar budurwa ta ce min hai sai na ɗauka don ni baƙi ne ita fara baƙin na waye mata sai munna ta kama ni ya ce na kuma zuwa wucewa sai na ga wata kyakkyawar hai kowace tana min dariya ta ɗaga hannu ya ce can sai na ga wata tsohuwa a balkona saman bene ta ce min hai ya ce sai na ce kai akwai matsala sai ya ce sai na gano ashe su akalla shine sallama su in sun ganka sai dariya akan fuskar ka amma nan baki zai ganka ɗan uwanka sai ya za ka samu wata ƙaruwa sai ya ƙi yana bakin cikin me ka samu ka amfana mun je da Sheikh Malam Ibrahim Khalil wata rana wajen wani sarki daga cikin sarakunan Ringib to sai wani profesa a gurin yake ba mu labari ɗaya daga cikin halayyar Bature in ya gwayi gari zai ce wa ɗansa karka sake kai wa kowa ƙarya karka sake kai wa kowa ƙarya ya ce ran nan da ɗan da uban sun fita a mota sai uban yake overspeed sai 'yan sanda suka tare shi sai suka ce ka sha giya sai ya ce ban sha ba sai ɗan ya ce a ku tsaya ya sha da za mu taho ya ɗauki wata ragowa a kofi ya yi mukurwa ɗaya a gabana ya sha giya ku karɓe shi charges ɗin da za su karɓa sai suka tambayi uban an yaka ya ce an yi sai suka ce ɗan wa yaron misa ka yaka ce ai kullum sai ya ce min kan ne karya shi misa zai yi suka ce to ka ci afuwar ɗanka ka je kar ka sake yi tunda kana gina shi akan tarbiyyar kai kai karya.